Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyin na da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Asabar 29 ga watan Oktoban shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labarai. shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya ce hukumomin rasha da ke yankunan da aka mamaye suna nan suna wargaza tsarin kiwon lafiya na yankunan wata hukumar kwararru masu zaman kansu ta majalisar ɗinkin duniya da ke kula da ayyukan keta haƙƙin bil'adama da sauran laifuka a yakin da ake yi a yankin tigray na kasar habasha ta ce idan har ba a kai karshen yakin ba to akwai barazanar karuwar waɗannan laifukan wani mahari ya kai farmaki ga mijin kakakin majalisar wakilan amurka nancy pelosi inda ya ta dukansa da guduma bayan ya haura gidansu da ke san francisco kanin labaran kenan to a cikin shirin namu ne yanzu a cewa gwamnatin najeriya ta ba da sanarwar kwantar da hankali kan gargaɗin tsaro da ofisoshin jakadancin amurka da ingila suka fitar mutane su sami a lura da bullowar fituna don a maganinta inda muna tare da fitunoni daban-daban amma abin kada firgita don idan aka firgita ana iya zama a samu ana yin kuskure ko wata ɓarnar da 'yan ta'addan ma ba su yi mana ita ba. Muna tafa da ƙarin bayani. Masana na ci gaba da yin tsokaci kan sanarwar da gwamnan babban bankin Najeriya yi cewa bankin na shirin sauya fasalin wasu takaddun naira akwai batutuwa waɗanda ya kamata a ce su ne za a fi ba da muhimmanci waɗannan kuma su ne maganar tattalin arziki za a duba arzikin a ga a wani mataki yake mecece lafiyar tattalin arziki ko kuma rashin lafiya sannan muna tafa da rahoto kan taron makon wayar da kan jama'a da hukumar unesco ta gudanar a birnin abuja da ke najeriya kamar ko wani yammacin ranar asabar yau ma muna tafi da shirin a dawo lafiya wanda babu yakubu makeri ke gabatarwa za a ji kaɗan daga cikin rayun masu saurare amma yan sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar shugaban ƙasar ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a jawabinsa na yau da kullum a jiya juma'a cewa hukumomin rasha da ke yankunan da aka mamaye suna nan suna wargaza tsarin kiwon lafiya na yankunan shugaban ya ce 'yan mamayar sun yanke shawarar rurrufe cibiyoyin kiwon lafiya a cikin biranen suna kuma kwashe kayayyakin aiki da motocin ɗaukar marasa lafiya da ma komai a yayin da kuma suke matsin lamba ga likitocin da suka rage a yankunan da aka mamaye domin su tashi zuwa yankunan ƙasar rasha ya ce rasha tana kokarin da yankin khason zuwa wani yanki da bai da kowane irin ci gaba na zamani da ake samu a mafi akasarin kasashen duniya ya ci gaba da cewa kafin zuwan rasha wannan yanki kamar kowane yanki na ukraine lafiya kalau yake tare da dukkan ababen more rayuwa na jama'a to sai dai ya ce a yanzu rasha na kokarin maida yankin kason zuwa wani kibantaccen yanki da aka ware kuma wajibi ne duniya ta mai da martani akan wannan yankin na kasan kuma shine alkiblar rahoton tsaron sirri na ma'aikatar tsaron birtaniya na yau asabar rahoton ya ce a farkon wannan makon vladimir saldo gwamnan da rasha ta nada na yankin na kason ya yi ikirarin cewa mutane fiye da dubu saba'in sun fice daga birnin kason wata hukumar kwararru masu zaman kansu ta majalisar ɗinkin duniya da ke kula da ayyukan keta hakkin bil'adama da sauran laifuka a yakin da ake yi a yankin tigray na kasar habasha ta ce idan har ba a kai ƙarshen yakin ba to akwai barazanar karuwar waɗannan laifukan wakili a hukumar radika kumaraswami ya faɗa wa manema labarai a shalkwatar majalisar ɗinkin duniya jiya juma'a cewa ba shakka za a sami ƙarin aikata laifukan har sai idan an tsagaita wannan yakin hukumar ta ƙwararru ta majalisar ɗinkin duniya a ƙasar habasha ta yi gargaɗi a cikin rahoton da ta gabatarwa kwamitin babban taron majalisar a ranar alhamis cewa dakarun habasha da na eritrea da na tigray duk sun aikata laifuka a yakin da ya soma shekaru biyu da suka gabata shugabar kwamitin bare murungi ta ce laifukan da dama sun girma zuwa laifukan yaƙi da na cin zarafin bil'adama rahoton ya bayyana mummunan yanayin rayuwa a yankin arewacin tigray inda aka datse mutane miliyan shida daga samun kayayyaki da ayyukan agaji sakamakon shingayen gwamnatin tarayya wani mahari ya kai farmaki ga mijin kakakin majalisar wakilan amurka nancy pelosi inda ya ta dukansa da guduma bayan ya haura a gidansu da ke san francisco da safiyar jiya juma'a yana neman shugabar ta jam'iyyar democrat tare da ihun cewa ina nancy take harin da aka kai wa paul pelosi mai shekaru 82 ya haifar da karin zaman ɗarɗar da tuni aka soma fuskanta a daidai kakar siyasa ta kasar yayin da ya rage saura kwanaki goma sha ɗaya kacar a gudanar da zaɓukan tsakiyar wa'adin mulki haka kuma lamarin ya ƙara bijiro da harin mamayar ginin majalisar dokoki da aka kai a ranar shida ga watan janairun shekara ta 2021 sa'ad da 'yan tada kayar bayan suka rika rera taken kushe kakakin majalisar a yayin da suka kutsa kai suna kokarin hana tabbatar da nasarar joe biden akan donald trump pelosi wadda take a birnin washington a lokacin da aka kai farmakin a california ta koma san francisco da yammacin jiya juma'a an ga kwamban motocin ta sa'ad da take isa a asibiti inda ake kula da raunukan damijin nata ya samu shugaban 'yan sandan san francisco william scott ya ce wannan ba harin kan mai uwa da wabi ba ne wannan an tsara shi ne da niyya kuma hakan ba daidai ba ne. An jima kaɗan Murtala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko. Jim kaɗan bayan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya dawo Abuja daga ziyara aiki da ya kai ƙasar Koriya ta kudu. Fadar gwamnati ta ba da sanarwar kwantar da hankali daga barazanar firgita ta bayanin gargaɗi kan tsaro da ofisoshin jakadancin Amurka da Ingila suka fitar. Bayan sanarwar da Malam Garba Shehu babban jami'in yaɗa labaran a fadar gwamnati rattaɓawa hannu wakilin abuja umar faruku musa ya tuntube shi da ya masa ƙarin bayani kamar haka gwamnatin najeriya tana so ta ba da tabbaci ga al'ummomin najeriya da ma baki da suke tare da mu cewa gwamnati ta san nauyin da yake kanta tana sanar da cewa muna da matsaloli na tsaro kuma ba yau aka fara ganin su a kasar nan ba yadda kowace kasa take da nata mu muna da namu amma jami'an tsaron mu suna kokari suna dakile fituna iri daban-daban wani abun ba sai an fito an faɗa ba abun da mu muke gani gwamnati take gani a yanzu bai kai ga a ce wai duk bako kada ya shigo babban birnin tarayya abuja ko kuma a wanda yake cikin gari wai ya tashi ya fice daga garin ba idan wani abu wayannan ofisoshin jakadanci na amurka da ingila suka gani wanda mu ba mu gani ba gwamnatance to muna ganin kyakkyawar dangantake da ke tsakanin kasashen ayyaci sai su sanar da 'yan sanda ko jami'an bincike na sirri wato ko jami'an sojoji na tsaro dai na kasa da baki amma abin da gwamnati shugaba muhammadu buhari take so ta jaddada shi ne mutane su sa ido a lura da bullowar kutuna don a yi maganin ta tunda muna tare da mutum daban-daban amma abin kada firgita don idan aka firgita ana iya zama a samu ana yin kuskure ko wata ɓarnar da 'yan ta'addan ma ba su yi mana ita ba. Shin ba wani ja'in ja ko kace na ce ne na diplomasiya zai iya haddasa wa tsakanin ƙasar Najeriya da waɗannan ƙasashe na waje? To idan akwai wata a ƙasa mu ba santa ba. Ita gwamnatin Najeriya ta ɗauki Ingila ta ɗauki Amurka da maƙotanmu da muke zaune da su a matsayin abokan tafiya waɗanda ke kama wa juna zan yaƙi da fitinu iri-iri kamar irin wannan ta'addanci da satar mutane da kashe-kashe nan da suka ta'addabe mu kuma ana aiki tare da su shekara da shekarun nan to kuma ba mu ga dalilin da za a ce a'a an ɗauki wani mataki wanda zai firgita al'umma ba tare da la'akari da irin abin da zai biyo baya ba yayin da hankalin jama'a ya tashi. To akwai yiwuwar Najeriya ko kuma fatan shugaban ƙasa ko ofishin jakadanci na najeriya zai tuntuɓi waɗannan ƙasashen ko a zauna da su a gana da su akan wannan damuwar da sanarwar da ka bada a madadin shugaban ƙasa take nunawa to idan za a yi haka a yanzu dai ban da wannan masaniya Malam Garba Shehu babban jami'in yaɗa labarai a fadar gwamnatin Najeriya kenan a hirar shi da wakilin Umar Faruk Musa Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ga murtala da cigaban labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden zai yi balaguro zuwa kasar Masar domin halartar taron Majalisar Ɗinkin Duniya akan sauyin yanayi a ranar 11 ga watan Nuwamba. inda zai yi kira ga sauran duniya da a ɗauki mataki a cikin wannan mummunan lokaci a cewar fadar shugaban ƙasa ta white house a jiya juma'a fadar ta white house ta faɗa wata sanarwa cewa daga nan kuma a ranar 12 zuwa 13 ga watan na nuwamba biden zai wuce zuwa cambodia domin halartar tarukan gabashin asiya bayan nan kuma ya kai ziyara a indonesia daga ranar 13 zuwa 16 ga watan inda zai halarci taron shugabannin kasashe 20 mafi karfin tattalin arziki na g20 shugaban kasar isra'ila isaac hazan shine ya fara bayyana ziyarar ta biden zuwa masar a lokacin wata ganawa da ya yi da shugaban kasar a ofishinsa a ranar laraba sakatariyar watsa labarai ta white house karine jean pierre ta ce biden zai yi amfani da damar taron na cop 27 domin ƙara ginawa kan muhimmin aikin da amurka ta soma na haɓaka yaƙi da gurɓatar yanayi a duniya da kuma taimakawa mabukatan ƙasashe wajen magance tasirin sauyin yanayi hong kong ta yi nasarar yin kame mafi girma na hodar iblis ta methamphetamine bayan gano wani jirgin kaya da aka yi jigilarsu daga mexico da darajar sa ta kai dala miliyan 140 in ji hukumomi a yau asabar jami'an hukumar yaƙi da fasa kwabri ta custom sun gano ton 1.8 na ruwan hodar meth da aka ɓoye a cikin kwalayen kwalaben ruwan kwakwa da ke kan hanya zuwa australia kayan jirgin da jami'ai suka ce mai yiwuwa yana da alaƙa da wata babbar ƙungiyar fataucin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa da ƙasa sun zo ne a daidai lokacin da cibiyar hada-hadar kuɗi ta ƙasar sin take samun karuwar ta'ammali da miyagun kwayoyi da suka shafi meth babban sufeto lee kaning shugaban masu binciken magunguna a ofishin hukumar kwastam na hong kong ya ce mun yi imanin cewa ruwan meth na ainihin gaske ya fito ne daga kudancin amurka an tattara shi a can an kuma tura shi ta wata hanya mai rikitarwa zuwa hong kong domin aikewa da shi zuwa australia har yanzu kuma ba a sami kama ko mutum ɗaya ba tukunna. A gaida Murtala Faruku Sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Darajar Naira na ƙara sulmiyowa ƙasa a canjin dala, inda hakan ke ƙarfafa fargaba ƙara tashin farashin a muhimman kayan masarufi. Faduwar darajar Naira a wannan karo ya shafi canjin gwamnati da na kasuwar bayan fage, da hakan bai fiye zuwa a lokaci ɗaya ba. Daga Abuja, Nasiru Adamu Hikaya ya aiko mana da wannan rahoto. Wannan lamari abin lura ya tabbata a ƙarshen makon nan inda dala a canjin hukuma ta aura naira 444 a kasuwar canji kuma ake sayar da ita kan naira 778. Hakan na zuwa ne bayan sanarwar gwamnan babban bankin Najeriya Gordon Emefiele cewa bankin na shirin sauya takardun naira zuwa sabon samfuri daga tsakiyar watan gobe. wannan dai don dawo da kuɗaɗe ne bankuna musamman ma irin waɗanda ake cewa suna jibgi a dazuka a sanadiyar karɓar kuɗin fansa wannan mataki a siyasance in ji masanin siyasa na jami'ar abuja dr abubakar umar kari ba zai gyaru ba sai in masu zaɓe sun yi tsayin daka wajen ɗora waɗanda ke da kishira tattalin arzikin kan madafun iko a zaben 2023 batutuwa su ne ake kamfen da su to amma a ƙasashe masu tasowa musamman ma najeriya yawanci sai a bar jaki ana dukan taiki sai kaga irin batutuwan da ake ta yayatawa ko ake ba su muhimmanci su ne waɗanda bai kamata a ce an ba su wannan muhimmanci ba ko kuma ba su da wannan muhimmanci akwai batutuwa waɗanda ya kamata a ce su ne za a fi ba da muhimmanci waɗannan kuma su ne maganar tattalin arziki za a duba arzikin a ga a wani mataki yake mecece lafiyar tattalin arziki ko kuma rashin lafiya in kuma an ce tattalin arziki to batu ne wanda ya kunshi abubuwa da dama walwalar jama'a samar da abinci samar da ayyukan yi da kuma idan an sa tattalin arzikin eh, a kan mizani a ina yake Shi ko masanin tattalin arziki Yushewu Aliyu ya ci gaba da nanata dalilan da kan sa matakan sauko da darajar dala ba sa tasiri. Don yadda kusan kacukan Najeriya ta dogara ga dalar wajen siyo hajojin da take bukata daga ketare. akwai wani masanin tattalin arziki da ake ce mishi WW Rosto to ya ce in an fara samun matakai na ci gaban tattalin arzikin kasa to ɗabi'un mutane ne yake canzuwa ya zama ya yi daidai da irin ci gaban da ake samarwa haka kuma in tattalin arzikin ƙasar yake ci gaba to ɗabi'un mutanen ƙasar ne abin da ya sa mutane kan yawan kokawa da dala yanzu wannan wayar da nake magana da kai da wayar da take hannun kowane ɗan Najeriya da dala aka siyo ta haka kuma a ce tataccen man fetur fetur ana shigo da shi ne ba ana tace shi a ƙasan ba to kaga talaka yana da eh, hujjan ya ce tumatirin da ya ɗauko a kasuwa farashin dala ya canza shi wannan farashin ya shafi kuɗin transport da ya yi abu ne wanda yake da hawa-hawa kuma yake da haɗe-haɗe da daman gaske. Tuni aka yi hasashe mai tada hankali cewa zuwa karshen shekarar nan dala za ta iya kaiwa naira dubu ɗaya. critical stakeholders na zonfo farashin dala za mu saya ta naira 620 kuma cinikin ba zai haura 630 ba. Duk wannan yunkuri da 'yan kasuwar canji suka yi na sauko da darajar dalar bai yi wani tasiri ba. Nasiru Adamu Hikaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru Adamu yal Hikaya, to har yanzu dai muna Najeriya, inda a jiya Juma'a ne gwamnatin kasar da hukumar bunƙasa ilimi, kimiyya da al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya, wato UNESCO, suka ayyana tare da amincewa da ƙudiri ko yarjejeniya abuja wato abuja declaration na ƙasashen duniya don su ba da mahimmanci ga fitar da tallafin kuɗi ga ɓangaren wayar da kai da aikin jarida a matsayin wata hanya ta yaƙi da matsalar yaɗa labarai da bayanan ƙarya a duniya daga abuja wakilin mahalima abdurraub ta aiko mana da ƙarin bayani Mambobin hukumar UNESCO 65 ciki har da Najeriya da suka halarci taron makon wayar da kan jama'a na shekarar 2022 a zahiri da kuma ta yanar gizo. A birnin tarayya Abuja ne suka amince da takardar yarjejeniyar ba da mahimmanci ga ware kuɗi ga bangaren aikin jarida don shawo kan yada labaran kanzan kurege a fadin duniya. A yayin jawabi a madadin gwamnatin Najeriya lokacin rufe taron ministan yada labarai da al'adu Alhaji Lai Muhammad ya sanar da cewa gwamnatin kasar ta bi sahun sauran kasashe mamba a UNESCO na amincewa da takardar yarjejeniyar tallafawa bangaren yada labarai na Abuja a matsayin wata hanyar da za ta taimaka wajen rage ko kuma kawo ƙarshen matsalar bayanai da labaran ƙarya a ƙasashen duniya. Today Friday October 28 the curtain falls on the 2022 UNESCO Global Media and Information Literacy Week. Nigeria stands on the threshold of history as we gather in this hall. Dr. Hajja Sani ita ce babbar wakiliyar Najeriya hukumar bunƙasa ilimi, kimiyya da al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Mai mazauni a birnin Paris babban birnin kasar Faransa wato UNESCO wacce ta bayyana cewa wannan declaration din ya zama kaman jagora ko zan ce takaddan da zai taimaka ma ba wai 'yan jarida kawai ba duk waɗanda suke da alaka a wajen yaɗa labaru da kuma tattaunawa matsalan da muke samu a duniya yanzu shine yaɗa labaru ya lalace yadda waɗansu ba san doka da ka'ida yadda ya kamata su bi ba komai mutum ya ji sai ya gaya ma wani komai mutum ya ji sai yada kamar labari da wanda zai amfane mu da wanda ba zai amfane mu ba. So wannan declaration zai taimaka idan an samu an karanta shi an fahimce shi sosai za a ga cewa abu ne wanda zai taimaka mana ya kare muka irin waɗannan abubuwan da suke faruwa na karyace-karyace na faɗe-faɗen da bai kamata ba da bai bi hanya ba. A takaice dai komai ake so a yi da ya shafi yada labaru a yi shi kan ka'ida. A wani bangare kuma kwamishinan yada labarai na jihar Zamfara Alhaji Ibrahim Dosara ya ce sun koyi ababe da dama masu mahimmanci. Gaskiya mun koyi ababe da dama a wannan mako da aka yi na wayar da kan 'yan jarida da marubuta masu yada labarai domin ceto aikin jarida da martabarsa daga fadawa cikin halaka. Wannan mako da aka yi mako ne wanda ya fada daidai lokacin da ya kamata a yi shi saboda musamman Najeriya irin yadda aka ɗauko wani sahu na shiga cikin wani yanayi da zai kai ga halakar rayuwa da dukiyoyin jama'a. jama'a saboda irin labaran ƙarya da ake bazawa da kuma ainihin irin yadda ake rashin bin ka'ida da dokokin aikin jarida wannan an ɗauko sahu kuma da ba a yi wannan tunani ba da watakila Allah kaɗai ya san eh, irin yanayin da za a shiga. A nasu jawabin rufe taron babban sakataren majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ya yi kira ga ƙasashe mambobin UNESCO da sabbin ƙasa kafofin yaɗa labarai da manufofin karantar da bayanai waɗanda za a sanya kimiyya ilimi da gaskiya a gaba don sake gina amanar da al'ummomi ke ba. bukata. Taken takardar yarjejeniyar mai shafi goma shine yarjejeniyar Abuja a game da tallafin kasashen duniya ga kafofin yada labarai da ilimin yada labarai a bada mahimmanci ga yaki da yada labaran ƙarya da kuma gina amana wanda Alton Grise kwararre kan ayyukan sadarwa na UNESCO ya karanta wa mahalarta taron Lima Abdulrauf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima Abdulrauf yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkan mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya kuma makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. yau shirin zai duba batun balaguro a kan ruwa da kwale-kwale da ke yawan lakumin rayukan al'umma a arewacin najeriya to ba da bata lokaci ba ga muhammad nasir daga sokoto da rahoto na musamman akan haka a watan mayu na shekara ta 2021 ne aka samu wani haɗarin kwale-kwale wanda ya girgiza jama'a a garin wara na yankin ingaske a jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya hadarin kwale-kwalen dai ya rutsa da mutane da dama inda a ƙarshe aka tabbatar da mutuwar mutane 97 inda 'yan uwan waɗanda abin ya shafa suka yi ta juyayi. sunana ta umar gaskiya abin da ya faru babban tashin hankali ne ana rashin antina guda sunana muna jimami da wannan abu da ya sami mu gas sunana musa zakari wanda ake kira suna baban gida wara black mun rashi matuka ina ɗaya daga cikin wanda mahaifiyata wanda ake ce suna zainab allah ya mace rasuwa cikin ruwa mun yi kuka matuƙa ƙasa ga mako ɗaya da samun wannan haɗarin an samu wani a ƙaramar hukumar mulkin shagari a jihar sokoto wanda ya yi sanadin mutuwar mutane goma sha uku kamar yadda wani wanda abin ya rutsa da iyalinsa ya bayyana. To wallahi sai dai hankuri gaskiya. Ne daga ganin nan matata tana ciki, ƙaunata ta guda biyu suna ciki da yayan. sannan kuma ta kane na tana cikin daga family na mu ne kawai nan mutum goma sha ko da zanga daga family na mu ne ba ba an zama ce Allah dai mu ma Allah makaddari ne Allah ya koma na mu sa annabi haka ma a watan afrilun wannan shekara ta 2022 an samu hadarin kwale-kwale a shagari wanda ya sanadin mutuwar mutane 29 kamar yadda gwamnan jihar sokoto aminu zai da tambol ya tabbatar wannan ba karamin abin alhini ba ne da kuma tausayawa a kan wannan al'amari da ya faru ga waɗannan bayan nashi kuma babu shakka ya girgiza mu kwarai da gaske mun samu tabbacin mutum 29 23 mata shida maza kuma an samu mutum shida wanda allah ya kubuto su daga cikin wannan al'amarin su suna da rayukansu. sai hadarin da aka yi a wannan mako duk a karamar hukumar shagari wanda ya lakume rayuka goma sha biyar kamar yadda shugaban karamar hukumar aliyu tani shagari ya tabbatar. to hadarin jirgin ruwa ne mun ka samu jarba jiya da marice ko ta rana zuwa dai da marice eh, wanda ya shahi mutum goma sha biyar suka rasa rayukansu garuruwa hudu ne abin ya shafa da eh, ga mun zo gari na farko inda suke da mutum hudu eh, akwai garin da aka ce ma gidan raket sannan akwai gari na gaba gidan dawa shi ma mutum uku sannan akwai gari na gaba sabon garin suluba mutum bakwai akwai wani can tsallake da dalilai da mu aka yi tsallar jana'iza akwai yarinya wadda ita ma yarinya guda duka mutum goma sha biyar ne ok to kamar za su je wani wuri ne eh to za su je wurin maulidi ne duka garuruwan suka taru a tahiya daya eh za su tsallaka can ne da ake maulidin ba eh, sai suka samu wannan hadarin wanda duka mutum ashirin da biyar ne cikin jirgin mutum goma dai su sun hita a can bayan ma an yi ta samun haɗuran kwale-kwale a wasu sassa a jihar ta sokoto da ke da ruwa kamar yankin gwaranyo da wurno da shi kan shi yankin shagari abinda har gwamnan jihar ya yi alwashin ɗaukar matakai na magance matsalolin mutuwar mutane da yawa idan aka samu haɗarin kwale-kwale duk da yake wannan alkawalin bai cika ba zuwa yanzu a matakin kananan hukumomi mahukunta sun ce suna ɗaukar nasu matakai domin shawukan matsalolin kamar yadda shugaban karamar hukumar mulkin shagari ya faɗa. sai dai mu namu mataki mun ɗan namu kokari na ganin cewa an kula da waɗannan tashoshi na ruwa da suke operating harkar overloading da speed da sauransu ba speed domin mataki game da wannan Eh, kuma gaskiya an sa ido ana kula. Na tuntubi babban darakta na hukumar bayar da agajin gaugawa a jihar Sokoto Nasiru Aliyu kowane mataki suka ɗauka ya zuwa yanzu ko suke kan ɗauka akan irin waɗannan matsalolin. Sani duk nasassari matakin da ka sani babu wanda ba a ɗauka ba. A sanitation ne an yi shi wata 2023 local government. Mun yi shi a feeding of information da abu ya faru we just rush. Hmm. Kuma muna amfani da report na committee ɗin mu wajen zaka abin nan. transaction uh, da muke yi kuma su ka government gaba ɗaya muna da prediction areas hmm. wayanda su muke amfani da su mu je area din mai abin ganin mutane cewa su kare kansu hmm. kuma local government duk local government da ka sani ko wani chairman babu wanda bai dau mataki ba kowa ya dauki mataki hmm. kuma mutanen da kake magana last time nan da abu ya faru kasar shagari su ma kansu local government relief materials da state government an ba da relief materials sosai masana dai sun jima suna tsokaci akan wannan matsalar ta hadarin kwale-kwale da yadda ya kamata a magance ta a najeriya kamar yadda mai sharhi akan lamuran yau da kullum farfesa bello dodon bada yake cewa farko dai kusan da yawa daga cikin jiragen da ake amfani da su hakika ne sun tsufa na biyu ana musu lodi fiye da abin da koda sababbi ne suke iya dauka mm. to a nan ne da su shugabanni ya kamata a ce suna da wani bangare nasu na hukuma wanda ke kula da jirgin da ya cancanci a ci gaba da a ɗaukar fasinjoji da shi da wanda ya kai in ba shi a ɗaukar fasinjoji da shi da kuma tabbatar da wani irin lodi ya kamata a yi mishi to kuma dole hukuma ta yi tsaye cewa duk wanda ya saba akwai kuma wani hukunci wanda za a yi mishi To idan an yi haka na aka gwada misali ɗaya biyu uku mutane za su yi ƙoƙari bakin gwargwado su yi ƙoƙari su yi biyayya. Su kuma jama'a yana da kyau su san da cewa rayuwar nan fa gudata in ta salwance ta tafi. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoto. sai dai wannan shiri zai iya bakin kokarinsa domin bibiyan wannan lamari don ganin an magance shi a nan ne kuma za mu dasa aya har sai sabon mako idan allah ya kai mu yanzu a madadin kowa da kowa daga nan sashen hausa na murya amurka musamman shi wakilinmu muhammad nasir a sokoto baba ya ko makeri ne daga nan birnin washington dc ne ke sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya To a gaida Baba Yakubu Makeri yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da masu sauraro kan turo mana ta imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau da ce babban takaicin ma yanzu shine sayar da aikin gyaran babban asibitinmu na ƙaramar hukumar Rijau da ke tungar magajiya da aka yi bayan an fara shi. Saboda haka muna kira ga duk wani mai gudunmuwar bayarwa da ya bayar domin ganin wannan aiki ya ci gaba domin lalacewar da asibitin ya yi ya zame mana tamkar barkono a cikin ido. Sako na gaba ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo unguwar karofin madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Ya ce salam biyoyi Hausa, tabbas muna goyon bayan sabbin takardun naira da gwamnatin Najeriya ke shirin yi. Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Amin sun amin. To madalla yanzu kuma sai labarai a takaice. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jawabinsa na yau da kullum a jiya Juma'a cewa hukumomin Rasha da ke yankunan da aka mamaye suna nan suna wargaza tsarin kiwon lafiya na yankunan. Shugaban ya ce 'yan mamayar sun yanke shawarar rurrufe cibiyoyin kiwon lafiya a cikin biranen suna kuma kwashe kayayyakin aiki da motocin ɗaukar marasa lafiya da ma komai. a yayin da kuma suke matsin lamba ga likitocin da suka rage a yankunan da aka mamaye domin su tashi zuwa yankunan kasar rasha wata hukumar ƙwararru masu zaman kansu ta majalisar ɗinkin duniya da ke kula da ayyukan keta hakkin bil'adama da sauran laifuka a yakin da ake yi a yankin tigray na kasar habasha ta ce idan har ba a kai ƙarshen yakin ba to akwai barazanar karuwar waɗannan laifukan wakili a hukumar radika kumaraswamy ya faɗa wa manema labarai a shalkwatar majalisar ɗinkin duniya jiya juma'a cewa ba shakka za a sami ƙarin aikata laifukan har sai idan an tsagaita wannan yakin. To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen wannan shirin namu idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wani shirin. yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyin na wanda ya taya ni gabatar da shirin da Solomon Abu wanda ya daidaita mana sauti da kuma bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.